Assalamu alaikum barkan da wannan lokaci. A da farko ina miƙa wato saƙona na jaje da tausasawa ga dukkanin ɗalibanmu da suke ƙasar Sudan da iyayensu da durago 'yan uwa bisa wannan musiba da ta tashi a ƙasar Sudan ta jefa suka shiga cikin wannan hali na damuwa. Ubangiji Allah ya karɓo su, Allah ya kawo su gidajensu ya musu da mu lami lafiya. na biyunsu na kira ga mai girma shugaban ƙasar najeriya ya kamata wani al'amari a duba shi abu ne da yake buƙatar gaggawa da hanzari na farkonsu ƙasashe ƙanana da kai najeriya ƙarfi da girma da martaba ba irin su malawi senegal ghana eh, da sauransu duk sun iya kwashe mutanen su bisa labarin da muka samu amma najeriya har yanzu ba fara ɗebo 'yan najeriya ba to muna kira ga jami'an da abin ya shafe su musamman shi minista na harkokin waje da ita mai ba shugaban ƙasa shawara kan harkokin ƙasashen waje da mai ba shugaban ƙasa shawara kan harkokin tsaro da darakta janar namu na nia da su tashi tsaye su wani abakan wani al'amari a kan lokaci ba zai daɗi ba a ce ƙasa kamar najeriya har a bar abin ya kai matakin da za a cutar da wasu 'yan ƙasa a kansa da haka muna kira gare su tashi tsaye su wani abu a kai kada a sa magana ta bangaranci ko wani kabilanci ko wani son zuciya a cikin wani al'amari abu ne da ya shafi 'yan najeriya kuma ya kamata a mai da hankali a kansa a yi maganin sa, ubangiji allah ya zaunar da su don lafiya da najeriya da dukkanin kasashen mu na afirka ya kuma zaunar dukkanin ƙasashen musulmi a ko'ina a duniya lafiya allah ya ba mu zaman lafiya na gobe.